da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin fansar rai littafi na tara masu rare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a haka suka yi ta yi har ya gama karatunsa bai taɓa ɗaukar naira ɗaya ya basa ba kuma shi ma bai taɓa damuwa ba Allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kawai bayan ya gama mahaifiyarsu ta so ya fara neman aikin gwamnati amma ya ce a'a sai ya yi masters ɗinsa yaya ma'azu Faɗa ya rinƙa yi ya ce haka zai kare wajen bauta ma boko maimakon ya kama aiki ya yi aure don shi a lokacin har matarsa ta haifi ɗanta namiji ya ci suna Umar. Wasu siraran hawaye ne suka gangaro daga idanun Jawahir ta sa hannu ta goge sannan ta ci gaba da cewa sai da Muhammad ya rinka lallaba mahaifiyarsu sannan ta amince ya je can Kaduna ya yi masters ɗinsa duka kuɗin gonansa ya amsa ya yi amfani da shi duka kuɗin gadon shi ya amsa ya yi amfani da shi wajen karatunsa da taimakon mahaifin wani abokinsa salmanu da yake kaduna ya samu ya gama masters ɗinsa don yana tausaya masa sosai musamman ma yanda ya ga yana fafutukar neman 'yan kuɗin da yake karatun da su da daɗi babu daɗi a haka ya gama masters ɗinsa bayan ya gama ne mahaifin salmanu ya samo musu aiki tare da ɗan shi a wani kamfani da yake cikin garin kaduna murna ba a magana wajen muhammad da mahaifiyar shi ko ma'azu haushi ya rinka ji yana cewa ina ma amfanin irin wannan aikin ai haram kawai za a ci da zuwa yayi ya kama sana'a ita za ta fishe shi shi dai Muhammad bai taɓa kula ba da kyar ya samu inna ramatu ta amince fara aiki a nan kaduna gidan su abokin nasa ya zauna kasancewar bai da amini kamar sa albashin shi na farko inna ramatu da dan uwan shi ya aiko ma wannan suka yi ta sa mishi albarka In takaice maka a cikin shekara biyu Muhammad ya tara kuɗi sosai a lokacin ne in Ramatu ta buɗe mishi wuta akan ya dawo Katsina ya bar Kaduna shi ma hakan duk hadda zigin yayan shi Mu'azu dan haka ya sanar ma baban nasa halin da ake ciki da yake mutum ne mai kirki nan yace kar ya damu zai nema mishi transfer ya koma Katsina da aiki haka ko akai ya koma cikin garin Katsina ba dan taso taso ba ta hakura ta ce ai gara nan ya ɗan fi kusa a kan Kaduna nan kuma suka tuso shi a gaba akan maganar aure nan ya yi mata alkawarin insha Allahu zai yi amma sai ya fara gina nan ta amince da hakan kuɗin da yake samu na albashin shi biyu yake rabawa ya aika musu da rabi shi kuma ya yi amfani da rabi da yake mutum ne mai gaskiya bai fi shekara ba aka kara mishi matsayi a wajen aikin Gini baba ya fara yi ba tare da sanin mahaifiyar shi ba cikin wata shida ya gina dan kareren gidan shi a cikin garin Katsina sai bayan ya yi ginin ne ya ɗauko su suka zo suka gani daga nan ya fara shirye-shiryen aure ya samu wata na 'yar cikin kebbi ya aura shi ma lokacin sun je wani workshop ne a can garin suka haɗu da kausar har suka yi aure bikin da aka yi shagali sosai inna ramatu tana son kausar sosai don babu ruwanta ga hakuri Shekarar su ɗaya da aure ya maido su inna ramatu da baba mu'azu a gidan shi pat ya fitar musu da shi ya ce ya fi son su zauna kusa da shi lokacin baba mu'azu yaransa biyu umar shine babba sai aliyu kausar sosai take ganin take girmama mahaifiyar mijin nata da ɗan uwan shi hatta matarsa Kausar tana girmama ta sosai ganin haka yasa Fatima ta rinka ɗaukar kanta wata ce don wata rana ita take bada umarnin ɗin abin da za a yi a gidan Muhammad ganin tunda yayan shi ya dawo gidan bai aikin komai sai zaman gida duk sai ya ji babu daɗi ya bar sa a haka ko da dama shi ya ɗauki mishi nauyin komai wata rana shi ma mu'azu ya je ya samu kanin nashi ya ce shi fa ya gaji da zaman gida ta ya zai rinka zama babu aiki kamar mace jin haka yasa muhammad ya ce ka ya kuri yaya ni ma kokarin sama maka nake dan ni ma ban jin daɗin ganin ka haka ma'azu ya ce a'a to hakan da ya kamata a cikin 'yan kwanakin muhammad ya buɗe mishi babban shago na kaya a kasuwa ya zuba mishi komai ya bashi amma wannan abin da ya yi mishi maimakon ya gode sai ma ya raina ya je ya samu inna ramatu ya faɗa mata ya ce wai a matsayin shi na yayansa maimakon ya sama mishi aiki a kamfanin da yake aiki shine ya buɗe mishi shago shi ga sarkin kasuwanci ko baki ta riƙe ta ce anya kuwa ma'azu kana da hankali yanzu duk kokarin da bawan Allah nan yake yi a kanmu ba ka gani ka duba fa ka ga ɗanka ya saka shi a makaranta shi yake ɗaukar nauyin karatunsa mu kanmu babu abin da muke nema mu rasa a gidan nan dan gashi har matar shi daga shi har matan shi a tsaye suke a mu hakan bai yi ma ba mu'azu hakan bai yi maka daɗi ba azu, amma babu yadda ya iya tunda mahaifiyarsu bata goyi bayansa ba sai dai ya je wajen matarsa suka rinka gitsima gulmarsu shi da ita Muhammad da yake ba mazauni bane yau baya wannan gari gobe baya wancan gari don haka gida ya dawo kamar hannun yayansa Mu'azu sai yadda ya ce hatta kausar ita da yake gidan mijinta sai yadda aka yi da ita duk da haka ba ta taba bude baki ta faɗa ma mijinta ba ita dai burinta su yi zaman lafiya saboda karfin hali irin na Fatima ce ta rinka yaɗa mata wai juya sai dai a ce sai dai a ci a yi kashi ba haifuwa don lokacin kausar shekarar su uku da aure sai dai ta shige ɗaki ta sha kukanta ta gode ma Allah sai da suka shekara hudu da aure sannan Allah ya bata ciki kar ku so ku ga murna wajen Muhammad da mahaifiyar shi shi ko ma'azu bakin ciki ya cika shi don bai so kausar ta samu ciki ba ya so a ce shi zai gaji dukiyar dan uwansa fatima ma a fili ta rinka nuna bakin cikinta ita dai kausar bata ta taba kula ta ba cikin Kausar na shiga wata tara ta haifi zan zankaɗe diyarta mai kama da mahaifinta Sak Muhammad. Kasa tsaye da zaune yayi ya rinka fitar da kuɗi yana siyayya abin da zai yi. baka mamaki ko da aka yi haifuwar ɗan uwan nashi bai mishi barka ba bai ma zo inda diyar take ba don haka ya ɗauka. don haka ya ɗauka da kanshi ya kai mishi har fat ɗinsa sannan ya amshi ɗiyar ya kalla ya miƙa mishi ranar suna yarinya ta ci suna jawahir muhammad ba karamin kuɗi ya kashe ba ah, amin Muhammad ba karamin kuɗi ya kashe ba don kuɗi sun yi kuka sosai haka ma ya kara ɓata ma mu'azurai har ya je ya samu ƙanin nashi ya yi mishi magana don me zai rinka ɓarnar kuɗi haka wannan ai almurbazaranci ne murmushi Muhammad ya yi ya ce insha Allahu yaya zan kiyaye tunda aka haife ni Umar shine mai kokarin zuwa ya ɗaukar ma umma na ni don tunda ya kyalle ido ya ganni na shiga ran shi musamman ma tun barka da mutane suka rinka cewa ina kama da shi kuma haka ne muna yanayi sosai san duniya eh, iyayena suka ɗauka suka ɗaura min hatta kakata kullum sai ta sa an kawo mata ni ta ganni abin yana ba mu'azu da matarsa ciwo sosai har wani lokacin ya kasa ɓoye bakin cikinsa ya je ya samu inna ramatu ya ce wai dan allah wai dan muhammad yana da kuɗi sai sa tafi son ɗiyar shi akan ƴaƴan shi inna ramatu nan za ta rinka yin faɗa ta ce ita duka nata ne kar ya sake irin waɗannan maganganun don haka sai dai su yi ta kulle kullen shi shi da matarsa lokacin da na cika shekara ɗaya a duniya abba ya biya mana umara ni da ummana sai in na ramatu sannan shi muka je a tare ya ce shi kuma yayan shi sai wata tafiyar sannan ya je da iyalansa wayo kar ku so ku ga bakin ciki a wajen ma'azu don har gaba yayi da har gaba yayi da abbu don har ga da abu har suka dawo daga umra yana fushi da shi duk tulin tsarabar da ya yi mashi amma hakan bai sa ya safko ba sai da ya biya mishi shi da matarsa suka je sannan hankalin shekwanta haka rayuwar gidanmu ta ci gaba da tafiya da daɗi babu daɗi don shi ma abu ko bai faɗa ba kasan baya jin daɗin zama da ɗan uwan nasa hakuri kawai yake da shi ina da shekara biyar aka sani school lokacin yaya umar yana jss1 inda yaya aliyu kuma yana amin yanda yaya umar yana ss1 inda ya aliyu kuma yana jss2 Amin, ina da shekaru biyar aka sani a school lokacin yaya Umar yana SS1 inda yi Aliyu kuma yana JSS2 don dama sun girme min don ko ya Aliyu ya bani kusan shekaru takwas. Gatan duniyar nan babu irin wanda ban samu wajen iyayena da kakata ita ko matar abban Mu'azu tsakanina da ita sai dai hantara saboda haka nema ban cika zuwa inda take ba daman. Yaya Umar ne mai dan kulani da yake shi ba mai son hayaniya ne sosai sai yasa bai cika shiga shirmena ba. yi Aliyu ko kaɗan kaɗan ya mangare ni ko ya duke ni in koma in ta yayana kuka in koma in yi taima iyayena kuka sai dai sai ta lallashi na ina da shekara goma Allah ya yi mai innara mutu rasuwa mun yi kukan rashi sosai don tsohuwar nan ta yi yaya Umar har da su ma don duk ya fi musabawa da ita saboda rashin rayuwar shi a wajenta yake yin ta bayan ta abba ma'azu kullum bai da aiki sai karɓar kuɗi wajen abu kuma bai da ikon ya ce babu nan zai fara faɗa har sai ya bashi lokacin da yaya Umar ya gama secondary school ɗinsa abu admission ya admission ya samo mishi a can Egypt ya fita karatu nayi kuka sosai da tafiyar shi don dama da shine nake shiri dan shi yaya aliyu tsakanina da shi sai hantara dan zan iya cewa shine ya kwaso halin iyayensa arzikin abu a kowane lokaci kara bunƙasa yake don haka nema ya buɗe kamfanin shi ya zuba ma'aikata suna kular mishi da shi abin ya yi ma ma'azu ciwo don shi ya so a ce ya sa ya kula da kamfani ba wasu ba ana a haka har ya shiga jesus har na shiga jesus 1 lokacin su ummu da abu suka koma aikin haji suka barni wajen umma Fatima Na sha wahala sosai idan komawa na yi kamar baiwarta, hatta idan zan yi bacci sai dai in kwanta a ƙasa duk sanyin tiles ɗin nan don cewa take ba na hawan mata gado. Ga tsangwamar yaya Aliyu da nake sha wani lokacin in ta ji in ta ji ina ma a ce shi ne aka fitar da shi waje ya yi karatu ba yayi Umar ba amma shi a nan abu ya barsa ya ce shi ya yi karatun a cikin garinsu don bai so duk su kwashe a bar gidan ba kowa hakan bai yi mishi daɗi ba don ya ƙullaci abu sosai a ransa akan hakan wahalar da na sha a hannun bayan allah nan ba ta faɗuwa don wata rana ko makaranta ban samun zuwa dukan da nake sha ko ba a magana don duk rana sai na sha dukan umma fatima yanda ka san diyar almajira haka na koma duk katana amma suka bar ni ba na samun kowanki. sai daren da su ummi za su dawo sannan ta sa aka wanke min kayana tas kuma ta bar ni na kwanta a saman ta. ko da su ammi suka dawo sun lura da canzawar da na yi amma ba su nuna ba nan suka ci da nan suka ci gaba nan suka cika su da tsaraba babu kunya suka ansha suka anshi ni ce ma nake faɗa ma ammi irin abin da aka rinka yi min sai dai ta ce ai laifina ne ta san bana jin magana ko da a cikin zuciyata ba haka ba ko kaɗan bata ji daɗi ba kawai ba ta nuna ba ne bayan shekara ɗaya ranar wata laraba abu ya dawo daga wata tafiya da ya yi a can dubai suna zaune a sit room ɗin shi shi da ammi suna hira nan abba mu'azu ya shigo in dai Ka ga ya zo wajen abu to akwai abin da yake nema a wajensa waje ya samu ya zauna nan suka gaisa bayan sun gaisa ya nemi kuɗi wajen abu nan abu ya je ya ɗauko ya bashi ba tare da ya musa ba har ya miƙe zai tafi abu ya ce yauwa yaya daman ina so mu yi wata magana da kai Koma waye ya zauna ya ce ina sauraron ka ammi har ta miƙe za ta ba su waje abu ya ce ta zauna nan ta koma ta zauna wasu fayil ne guda biyu ya ɗauko ya ce daman akan maganar gidana na goru barot da aka kammala ginawa ne abba mu'azu yana jin haka ya washe baki ya ce to to na gane wannan babban gidan mai kyau kenan murmushi abu ya ce eh shine nake so ka shaida na mallaka ma kausar shi daman ita na gina mawa lokaci guda fuskar abban mu'azu ta canza zuwa wani irin yanayi abu ya ci gaba da cewa sai wannan fayil nawa na mallaka ma jawahir hatta kamfani na komai na cika na maida da sunanta saurin katse shi abba mu'az yayi ya ce wannan wani iriyar zancen banza ne kake yi wato kausar ta shanye ka ko cike da mamaki yake kallon yayan nashi ya ce subhanallahi yaya wannan wace iriyar magana ce haka kake yi cikin ɓacin rai ya ce eh din na faɗa wannan munafukar matar shanye ka ta yi in ba haka ba ta za ka ɗauki wannan makeken gidan ka mallaka mata don gulma mai da sunan kamfaninka ya zama na 'yar karamar yarinyar can wato ni da 'ya'yana kake bakin cikin mu more ka ko to ko kaki ko kaso mu ne dai naka don ba mu canzuwa amma mata ko ana canza ta subhanallahi yaya wannan wani irin wannan wacce iriyar magana ce kake yi ammi cikin sanyin jiki ta ce ka yi hakuri yaya shi ma da wasa yake yi maka ba gaske bane wani irin kallo abba ya yi mata ya ce au ni kika maida yaranki da zaki ce wasa yake yi min ke rabani da wannan munafurcin naki duk abin da kike kullawa menene ban sani ba an mi shiru tai tare da sun koyar da kanta kasa tana jin ba daɗi a ranta abbu da ya ga abin yayan na da ya ga abin yayan nashi ba mai karewa bane ya ce yaya amma ai hakan da na yi ba laifi ba ne don na kyautata ma iyalina eh ba wani abin ba ne amma wallahi ba zan iya bari ka mallaka mata gidan nan ba ka san me hakuri bai iya ɓacin rai ba nan ran abu ya ɓaci ya sai dai hakuri yaya don na riga da na mallaka mata ni duk abin da zan yi na fi so in yi adalci a rayuwata bakin gwargwado kai ma ina kyautata maka da iyalanka ban taɓa bari kuka nemi wani abu kuka rasa ba duk abin da kuke so ina yi maka kuma wannan baiwar Allah ba ta taɓa tankawa ba to akan me zaka ji zafinta jinjina kai abba mu'azu yayi ya ce eh dole ka yi min gori ban ga laifinka ba wato dan kana bani shine yau za ka yi mun gori saboda matarka shi shikenan nagode ni ma Allah ya hore min kaga idan zan kara kallon abin hannunka yana faɗin haka ya juya ya wuce ya fita cikin fushi amme cike da damuwa ta ce alhaji me yasa kai haka dan uwanka ne fa ai da ka bar shi ni na yafe ba sai ka bani ba sai ka bani gidan ba abu girgiza kai ya ce ra'ayina ne kausar kuma ba laifi bane dan na baki tunda ke matata ce sannan ke shaida ce bakin gargado ina kokarin kyautata ma bawan Allah nan amma baya gani ni dai Allah ya sani ina bakin kokari na sannan idan na fasa baki gidan ban yi ma kaina da ke kanki adalci ba sannan ta lokacin da aka fara ginin kamfani dama da sunan diyata da sunan diyata ne ki bari kawai zai sabko Ammi cikin sanyin jiki ta ce to shikenan Alhaji nagode sosai Allah ubangiji ya saka da alkhairi ya kara budi Abu ya amsa da amin Umma Fatima tana tsakar gida Abba ya shigo bat su cikin ɓacin rai ya wuce ya nufi room ɗinsa. Saurin binsa ta yi ta je ta same shi a tsaye yana zagaye ɗakin tsayawa ita ma ta tace Alhaji lafiya. Cizon laɓe yayi ce Fatima ina fa lafiya yau ni Muhammad ya cima mutunci akan matarsa da mamaki take kallon sa tace wani irin cin mutunci Muhammad din da kansa hmm kire bari nan ya kwashi duk yanda suka yi ya faɗa mata sallallami ta fara yi tace yanzu shi Ahmad zai fifita matarsa akan ka bayan kai dan uwansa ne kuma dan kuma dan cin fuska a gaban idanunka yace ya mallaka mata wannan dan kareren gidan wai company ya ba ɗiyarsa? wato mu haka yake so mu dawama mu da ba da ba komai nashi ba Kofa Mu'azu ya ce ki bar ni da shi na san abin da zan yi dan dama bai san ya kai ni wuya bane tuni. Ai wallahi Alhaji gara ka ɗauki mataki mataki tun kan ya rabe tun kafin ya rabe musu dukiyar shi muna nan zaune ai wannan dole ne in ɗauka don wallahi ba zan taɓa bari ya rabe ba zan taɓa bari ya rabe musu shi ba ni ya bar ni nan baki a sake ina hamma yana faɗin haka ya fice ya fita Abu bayan an gama wannan fita yayi ya je ya samu lauya ɗinsa ya faɗa mishi komai ya bashi kofi ɗaya daga cikin takardun inda ya je ya samu abokanan shi biyu ya damƙa musu kofi ɗin ɗaɗɗaya don su zama shaida ya mallaka ma matarsa gidan da ya gina sai kamfani nashi ya mallaka ma ɗiyarsa da daddare suna shirin bacci ammi cike da damuwa ta ce alhaji dan Allah ka taimaka ka sasanta tsakaninka da ɗan uwanka kar hakan ya bata muku zumunci murmushi ya ce kar ki damu babu abin da zai taɓa zumuncin mu yanzu haka akwai wani gida da nake so in siya in mallaka mishi kin ga shikenan haka yayi ko murmushi Amita ta ce eh Alhaji yayi Allah ya saka da alkhairi in takaice maka tun daga wannan ranar Abba Mu'azu bai sake yi ma dan uwansa magana ba ko da shi yayi mishi shi ko dauke kai yake bai ma amsawa a haka har suka ci wata daya wata ranar lahadi abu ya je ya samu abban ma'azu. ya so su zauna su tattauna akan fushin da yake da shi amma yaki ya ce in dai har yana so ya zauna to dole sai ya janye kyautar da ya yi ma matarsa da diyarsa shi kuma Abba ya ce gaskiya ba zai iya ba shi ma akwai wani gida da ya sa aka gyara su je ya gani zai mallaka mishi abba ya ce bai san da wannan zancen ba Dan ya san ba zai kai na ammi kyau ba sai dai a yi musanya ya bata nashi shi kuma ya ba shi nata abba ya ce gaskiya ba zai iya ba abin ya yi ma ma'azu ciwo sosai a daren ranar a abu duk damuwa ta dame shi har sun kwanta bacci ya faɗa ma ammi abin da yake faruwa ta ce don Allah ya bashi gidan in dai har hakan zai sa a samu zaman lafiya abu ya ce to shi shikenan bari sai zuwa safe sai mu ga yadda za a yi ashe abu ashe abbuna ba zai kai safen ba cikin dare suna bacci wasu katti uku suka shigo cikin gidan babu wanda ya san shigowarsu wajen karfe biyun dare sai ji su abu suka yi ana buga musu kofa da karfi a firgice duk suka farga suka farka abu ya tambaya wane ne muryar wani kato suka ji ya ce ku zo ku buɗe mana ko mu buɗe da kanmu abu salati kawai yake inda ammi take kuka tana salati cikin tsawa mutanen suka ce ba za ka zo ka bude ba sai mun bude da kanmu miƙewa abu yayi zai je ya bude ammi ta yi saurin rike shi ta ce dan Allah Alhaji kar ka je yana shirin yin magana suka harbe kofar da bindiga suka shigo su duka fuskokinsu da face mask ɗaya rike yake da bindiga ɗaya kuma sharɓeɓiyar wuka ɗayan ko bai rike da komai a ranar su ammi sun ga tashin hankali don sasu su suka yi suka yi han sasu suka yi suka yi lead down karon farko takardun gidan ammi da na kamfani suka tambaya abu ya ce shi bai da wani kamfani kuma wannan shi kadai ne gidansa allah sarki wannan kenan kai kai kai kai kai allah ya raba mu da mugun dan uwa duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a littafi na gaba dan jin yadda za ta kaya na kuɗan salama kuma huta lafiya